yunus alamin al-mursalin lalle annabi yunus yana daga cikin manzannin Allah id abaka ila al-fulkil mashhun lokacin da ya tafi zuwa ga jirgin ruwan da yayi lodi to sanadiyar tafiyansa fushi yayi yana da'awa sai ya gamu da bijirarrun mutane yana yi ayi atuli ayi iskili a yi walakanci sai ya وذنوني إذ ذهب مغاضبا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله يتي وذنوني هكذا النبي يونس عليه الصلاة والسلام شين ذنون izahaba mugadiban lokacin da ya tafi ya bar mutanensa a cikin fushi abinda suka yi na bijirewa da kangarewa sai ya bata mishiri sai ya yi fushi sai ya tafi abinsa fazanna allan na kadira alaihi allah ya ce sai ya yi zaton ba da mu yi komai ba in ya tafin tasha tasha kenan fanada fi zuluma Allah ya ce kawai sai ga annabi Yunus yana ta roƙonmu yana ta kira a cikin cikin kifi jama'a mun fahimta tafiyan da ya yi ya bar mutanensa bayan sun kangare sun ki imani sai ya fita a cikin fushi sai ya tafi sai je samu jirgin ruwa an yi lodi za a haura sai ya zama ɗaya daga cikin fasinja kawai sai ya biya sai ya shiga ya ce ya tafi abin wasa إذ عبق إلى الفلك المشون فساهم ana tafiya jirgin ruwa sai ya samu matsala. duk hanyar da za a bi a sha kan matsalar abu ya gagara ƙarshe jirgi alamu suka tabbatar da jirgi dai zai nitse to sai aka ce hanyar da za a bi a warware wannan matsalan shine a rage fasinja a rage fasinja a rage fasinja in kuma babu rage fasinja to duka da a tafi to sai aka daidaita a rage kasan akwai ka'idar irtikabu a kafi darraini ko yawa in matsaloli biyu suka taso to kuma ba makawa dole ɗaya sai ta abku to sai ku ɗauki ƙaramar ku yi haƙuri sai ku tsunduma cikinta sai aka ce a rage fasinja aka yi kuri'a kuri'a sai ta faɗo kan annabi yunus alaihi salatu wasalam to tun da an san mai wa'azi ne sai aka ce a sake aka sake kuri'a ta faɗi kan shi malamai suka ce sai da aka yi kuri'a sau uku wa zai fada ruwa annabi yunus sai kuri'a ta fada kansa shi annabi yunus ya san ba matsalar bacin jirgi ba ne wata matsala ce a ƙasa sai ya fada yana fadawa sai kifi ya haɗe annabi yunus Allah ya ce kifi sai ya haɗiye annabi Yunus alaihi salatu wasalam sai gashi a cikin dufai ga duhun cikin kifi ga duhun kifi ya yi nutso da shi a cikin teku to annabi yunus sai ya kama kiran allah yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi ya ce ba wani ba wani bawa musulmi da zai fada matsala ya doge da roƙon Allah da addu'ar annabi Yunus face Allah ya fidda shi a matsala don Allah ce wa kazalika nunjil mu'minina falaula annahu kana min almusabbihin Allah yace ba don ya kasance daga cikin masu tasbihi ba da mai da al'amarinsa zuwa ga Allah lallabi fi batnihi ila yawmi yub'asun da yayi ta zama a cikin kifi har ran da Allah zai ta tada bayi har tashin alkiyama shi a cikin kifin za a tashi shi to karshe bayan annabi Yunus alaihi salatu wassalam ya yi ta roƙon Allah yana mai da al'amarinsa zuwa ga Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ƙarshe Allah ya sa kifin ta amayar da annabi Yunus alaihi salatu wassalam ƙarshe Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun Allah ya ce to a koma a je a ci gaba da wa'azi a koma kenan kaga shi mai da'awa tsari da aka bashi dole wannan tsari shi zai bi shi yasa da ƙuran shawa suka cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sai ma annabi to gaciya fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasbir li hukmi rabbika fasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangiji